Tun yana cikin ƙuricensa yake maraye wajen mahaifiyarsa Hassan Shaibu Mauli ya samu karbuwar gidan yara marayu SOS Village na Yame, ta hakan ya samu lakanin suna Hassan SOS. A nan ya yi yarintarsa kuma ya yi karatun firamare. yau yana da matakaicin diplomar kwarewa ta fannin sadarwa da masana'antu. Hassan ya gwammace mayar da wannan diplomar ƙauye guda kuma ya tsunduma ga buƙatar cimma mafalkinsa na girka shagon ɗaukar hoto na kansa da yamma suna SOS Shooting gami da wasu 'yan ayyuka ƙanana da yake Ni mai gabatar da shiri ne a talabijin labari. Kana ina yin waɗansu shirye-shirye a talabijin Fidelite, inda nake haɗa su a wani lokaci ma nake kai su a gidajen radiyoyi da talabijin don su yada su. Sannan akwai salon tsarin gabatarwa da talabijin yakan iya laƙa shi a cikin shirye-shiryensa. Mu muna nan ne don kafafen yaɗa labarai na zamani. Ba shakka a shafinsa na Facebook SOS Shooting da ke da maziyarta kusan dubu goma a shafin kuma akwai wani babi da yake kira Minti Free Steel wanda yake ba matasa da suke da azaka damar bayyana wa jama'a ababuwa daban-daban da suke. Na kirkiri wannan sabon salon tsarin gabatarwa ne ta hanyar hotuna yana bunƙasa. Ana iya yada su ko ina kowa yana iya ganin su ta hanyar wannan tsari zai taimaka wa matasa masu son kasuwa a san saboda akwai da yawan mutane da suke ce min na koya musu yadda ake hada hotuna abdulwahab dan barkwanci ne a yanzu haka yana kula da wani wuri da yake sarrafa ayyukansa samun hakan kuma ya zo ne akan dalilin hassan a cewarsa Na aiki ta da shi, shi ne ma ya koya min yadda ake hada hotuna na bidiyo. Ya taimaka min sosai, a yau na kai matakin da ina yin talace tallace Hassan SOS ta hanyar shafin Facebook ɗinsa yana tattara taimakon da ake baiwa yara marayu na SOS Village Danfan ta Yame.